Hare-haren Boko Haram da ke barazana ga babban zaben Najeriya ya kara ɗaukar hankalin masu ruwa da tsaki kan tsaro da siyasa don gano bakin zarin kare al'umma da kan taru a dogon layi don kada ƙuri'a. Boko Haram will soon know the strength of our collective will and the commitment Nan ma zababban shugaban Najeriya ne Janar Muhammadu Buhari ke faɗar ƙudurin gwamnatinsa da zarar ya amshi madafun iko a ranar 29 ga watan mayu nan don kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma ba bisa ka'idar shari'a ba. Shugaban ma'aikata na Janar Buhari wato Kanar Hamid Ali ya nuna ta'ajibin yadda 'yan Boko Haram ke barazana ga lamuran zaɓe. Ai su 'yan ta'addan nan su ba su ma amince da tarayyar Najeriya buga baki ɗaya. ba su yadda tsarin mulkin kasar nan ba suna yakan kasar nan ne don su kafa tasu daula to ina maganan zaɓe ya shigo nasu hurmi ɗaya daga 'yan takarar gwamna a inuwar apc muhammadu inuwa yahaya ya nuna damuwa da yadda 'yan bindigar ke addabar yankunan arewa maso gabas musamman ma ƙauyen kashire da suka yi ba ta kashi da jami'an tsaro da ya firgita al'umma wannan al'amari dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan boko haram da ake faɗa din nan in muka waiwaita baya sai mu ga kamar da gangan aka ɗauko shi aka kawo shi aka jingina shi bambe domin in ka lura ana boko haram a borno ana boko haram a yobe ana boko haram a adama amma ba taɓa jin sa a Gombe ba ran da mai ba shugaban ƙasa shawara a kan harkar tsaro ya tashi kawo jihohi masu Boko Haram su ya jefa Gombe a ciki da suka zo suka kawo hari suka raba takardi suka ce wai lalle lalle eh, kada a fito zaɓe to in ba wanda ya tsorata da zaɓe ba wa zai kawo wannan magana me ya haɗa Boko Haram da zaɓe a Najeriya yanzu matakin da ya kamata a ɗauka tun da yake Allah ya kawo ikonsa shugabanmu yanzu zaɓe-ɗɗe. zaɓaɓɓe shine Janar Muhammadu Buhari abin da yake ta faɗa kullum shine a kyautata tsaro a kyautata tsaro a kyautata tsaro jami'an tsaro su yi aikin su na gaskiya su je su killace duk inda ake ga za a samu wannan matsala domin mutane su samu sauki da sa'idan da za su tsaya a yi zaben nan kuma ya zabe cikin adalci zabe ingantacce wanda duk duniya za ta yarda cewa an yi zabe a wajen taron horas da yan agajin izala gwamna Ibrahim Hassan dan Kombo ya shawarci jama'a su rika zuba ido da haɗa kai da jami'an tsaro wajen magance kalubalen duk abubuwan da suka faru da na je na yi tambaya an ga wanda suka zo suka yi suka ce ba a gansu ba me yasa suka ce ai da abin ya tashi wancan ɗayan ya watse to amma na kasuwan matafa suka ce eh, an ga kan mutumin a can sun tattara sun kona kun gan shi suka ce ai mai bille ne ci ah, to yanzu kowa nan zan kama masu bille <laughs> eh, har da dokta ma zan kama shi ko gashi A makon gobe za a yi zaben gwamnoni a yawancin jihohin Najeriya da 'yan takara musamman ma a arewa ke kara al'umma kwarin gwiwa su fito su kada ƙuri'a da hakan zai ba su damar zaben shugabanni da za su inganta musu lamuran tsaro. Nasura da mali Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.